الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكرا cikin muktasar halil muna shahi na 298 muna fasali na hiyari ka سوما تهي فصلون fasal ne zo shi muna bayani sababban hiyari da kuma hukumce hukumce ne alhiyaru illan yazbiq il ilmu aw lam yarda aw lam yatalazzaza hawo yari ya tabbata da shi miji da aure mata in an ka same ta da aibi daga cikin ayyuban da an ka ci in an same su miji na da mashi zabi to ya tabbata illan yazbiq il ilmu in ilimi bai gabata ba bai rigaya ba wato kenan an kulla aure amma bai da masaniya ga waɗanga ayyuba nata amma in ya sani an haƙun alwi ba magana sani ba magana yari awalam ya talazzar ko awalam yarda ko ko ko bai yarda ba amma in an kulla an ka ce to ji gaskiya a kai ni ni babu komai a so aw ya talazzar ya talazzar ko kuma in bai talazzuzi ba amma in ya lazuzi da wanga da an kulla mai arme da ita an kulla arme to waɗanga sharuɗa guda uku in sun ka hasala to shari'in hiyar ya komo to amma ga wata magana hamallan ya yi to idan ɗayansu ya yi musun sani ko ya musun yarda وهلف halafa ya الله الذي لا la ilaha هو على ala nawihi والسنين sani ko yarda ta iyaka wannan gaba ke awo kuma zo karatu alhiyaru hiyari ya tabbata bi barasin saboda baras ko jiki hiyari ya tabbata da azyada azyada abinda ba saba da shi na ba kwarai nan gare mu mutum na tare da mata lokacin suke sade sai zan tana kashi to wannan shine azyada Allah tsare hmm. wato wato rashin laya wani sai kallo an yi hiyari saboda jazam in ji mallan in dai an ka samu miji yana da jazam ko an ka samu mata tana da jazam to yari ya tabbata la jazami abin amma ban da jazam din uba aisha suka ana gane kuturta in jiwa ko aka mutane ka saba hausa haka nan kuma an yi hiyari mata ta yi hiyari bin sa'i zama miji hisa'i da dakakke zakarinsa gaba ɗai babu shi babu zakari an kaɗe kan zakari ko ko lunsa ne a babu amma lunsa ne in bai mani in babu su ka san ƙa'ida mutum bai da lunsa na hagu ba kwaiwa ba iri in ba a haihuwa da mutum lunsa ne na hagu samu matsala to mutum da zama ne bubi? shi ma majabubi tana ana hiyaji sabar da shi zakari ne ya kace ko kolon sai ne sun kace duk gaba ko ko guda kace ba guda wa unnatihi haka nan zama ne unna mai dan karamin zakari korai la ta'atta bihil aljima'u hmm, ko ko sigari jiddan ina muka kato yanzu haka nan zama ne labtu imin je labtu zakari ne ala gwani shike shi ma tana hayari sama haka nan miji ya yi yari saboda ba ta ta zama kawon warji wani abu na ka taso mata shina danne mashigar zakari wani nama na ko kuma wani abu na a hon akuya ko kashi don ana iya samun mata da wannan haka nan inda mata ta zama ya rasa mai banki ta gane ko hau shi ma da wancan abin nan a ah, yana ya ce shan wa eh? oh, bi wara ta kya bambancin su daban na kadan kadan na kadan kadan na awo to mu zo haka nan an ya samu shi ma yana hiyari ga mata saboda zaman ta mai dan harji idan yana zaune da ita to dakin hun bai shakuwa hmm. haka nan zaman ta mai kwado awo afaliha wato to nan afaliha to shi kuma wani abu na wa da kasan dan abin nan dan mazari gari ta ga farjinta gululu shi aka ma maza ka ce abin nan gwaiwan mata sun mu zo wa za ya ha qabla al-aqdi shine ko da zamanta mai sade gabanin kula aure da inda aka zama da ita in ta kabauli gudana ita mai sade illa ta ga mace wurin baulinta da wurin saduwa da miji daban to iya zan guda to shine yana zabi wala ha faqat arad bil juzam bayin ya samu ga mata ita dai raddi saboda jazan wanda a ne. wa barasin al-mudirra da kuma barar wanda mai cutarwa ci gaba wa sun kafaru ba da hu baya kadi amma ita ɗaya daban da miji amma ban ce ba tana shi tana zaɓi ba don mijinta zallabto suna tare an ƙulla mai aure ita an kawo ta yau sai gobe sai ɗaya zan ya zallabto to inda ya take ta walau maratar to ba ta zaɓe ta sai sai dai a ba ta la bi itiralin wa bi jununihima haka nan banda inda ta zallabto inda ya zallabto haka nan inda ta samu hauka ko samu hauka wa ƴan marratan bin shahar qabla duhuli ko da so gudana ku cikin wata kuma abin ya samu gare ta gabanin duhuli wa ba'da da bayan duhuli ni za a yi shi ne shi muka bida ujjila fihi a yi mafi ajali fihi cikin jununa da ita matar da miji kowane daga cikinsu an yi mai ajali wa bi sai ya an yi ajali ga baras an yi ajali ga zamu rujiya uhuma wadda ake ta mahawarki to shi na muka bida sanatan awo saboda haka nan da shi mijin da matar kowanne ya an gada abin na warkewa akwai ke da likitoci ka na su gane sai bai da magani ko babu ne to Allah sauka kai hiyari ya tabbata wa bagari ha da wani waɗanga ayuba haɗin nan lamirin ayuban gana da mun kabaru amma yin da salamata in ya ta lahiya ya ce ce ka arzu mata amma da Allah ya lau kan ji ko? kama a an ka ce wai in ishi sai in miji ya sifanta ce mai laya kaza mala ya rafe kan nau yana ce wala bi wasu yi wali inda dabati ko da da sifanta ana gun wani ne nema ya yi bayanin ya ce ci ga kaza ga kaza ga kaza ita lahi a take da sauransu an ka sami tarayyi amma in ba a haka ba ya ce wane ya ce aminci na da kai Allah na son komai ya ce wasu irin mata ce duk irin wanda ka kaso ديول ودك يا مكه تو انو ميتا ولا تردوا ما امن ولا شلل ونويها الا بشرط يمتصل ما تعرف ما كم يا بين مسوا يا ام مسني حنو بين مسوا اك فاهمه تبو تول دغنا حاجه تيديا بين مسوا كغاني فو تبدا شو عايو ما اوري اسي ني ان مينا ولا ينعرف يوم بشي ثاني انا مو كويس ya gari akwai akwai babu kesa cikin harkar nawa wani ran da in sai hata amma a cikin radin ya sharanta inganci yace ka zanen mai lahiya an yi tara da dila ana minasar mutakaddimina amma ba a raddi mutai labi hulhin zanni ba a raddi da saɓanin zato ba a raddi da saɓanin zato na kun shuru ci gaba adalla kama an ka armo mai mai kwaɗaɗɗe kai ba ta da gashi gashin tsawar kasan gashin kama tsoron maza ta gane ko ɗiyanai ya san duk ɗiyanai kowace gashin ta yanka mata kitso sai nan sai ce wannan son ɗaya gura shi cewa da shi kenan bari an baka wanci ko da an ka armo ta an kai gare su sai gare ta sura a ta namiji eh shi wallahi ba irin wa gaci ba ya san tsaya da wasu to ba a raddi sai mallam ba a raddi wasu wari min biyu na haka nan ɗiya ne warwaru na sai cewa na son ɗaya ta guda ce tuna ba ka wanci aka kula mai alimi aka kai mai sai gani da bakin gere wani ba ɗaya ka tace ɗiya tata ba a raddi halan ita wani tana lufan mai haka nan sai da shi ta da turare shi hankuri mata ta an ka aura ko da aka kai mai ita da sai in tana magana da shi sai ya yi haka bakin ta muguwa da shi kai to inda tana magana da kai sai ka yi hakan garɗa yana batun ma'amala miji da mata to kai ta da turare kai hankuri ba a rajin wasu an kai ruwa rana wurin gari wata rana wallan da wani almajiri zai ya ce mallan tana wari baki ce kai biɗi turare kai hankuli mana mallan namu mallan hali to mutai haka nan zaura don an armo ita same ta zaura babu raddi yalla an ya kula al'azara'u sai da yake mai armo mai azara'u wadda buducin ta bai falke ba in yace bikiri shin ana raddi ko bai raddi an taraddudi la an min al-mutaqaddimina Hmm? a ba da gadarar nan wa ujjilal mu'taru na addara amma dai ba za karanta wanga mujal hmm. wa illa tazawwaja al-hurru al-amata to sai inda da ya auri boya ya yi tun ɗiyata ya aura an kai ta gida nai shi ya sun ɗiyata ha ashe boyata eh? ana ko magana wala holta ya ku yana da ramar walwar ratul abda ɗiyata tana nan bakin gasar gwamnati tana ganin wani yaro na gita yana zana dawa ita dai sai ba shi ta tana aure ne ashe ba wa na to nan ta samu ta yi hiyari kaza bi radizun tisabi lagi lagiyatan aw bi firakin kubiya an yi hukumci da raddi ga wanda amma abuta jingina kanta ga manyan mutane ko ko ji ai wahi ta zama ɗiya, sai aka samu ta ashe boyata raddi akai kaza raddi zai fi sabi ulfi ya lagiyatan sai an ka same ta ya sasata ta ce ita iya babban gida ta diyar gidan wani ta da sauransu an kai aure a shi gidan wani ta ran namiji sai ga ban za shi ta sai ya samu shi raji ulfi ya lagiyatan an ka same ta a shi ya sasata so mu zo amma saɓanin bawa yana son gari ya ɗiyata ya arbita ta same ta boya ni ya fita ba magana ah wani ya hito to bai ce raddi zai dita ya eh, raddi ya tafi dawa wani musulmin ai ta cikin irin mata ne kuma irin mata ne ta ba wani musulmin nasaraniyati musulmi ya ga wata ba wata tana sa hijabi tana abin ga ya bi ta an karu kullu almi sai sami ta ce ba nasara ta to bai raddi don mi don ya halatta ga musulmi a ba marasara inda tana rike da addinin na annabi isa yau amma in ta zama majusa wannan kan ba baya ran majusa so an majusa waɗanga ne yanzu ai majusa na ko ko shi na su firge shi su sabo alƙawari na annan gano illa an ya gura sai na suka rudi shi wancan ba ta ce mai ainihi iyali ko ba da sarka ta ce mun ga musulmata to wannan suna da shi Na addara. Hmm. Eh? <laughs> to mara abdullahi ko mutum yana tare da mata sai lahiya lokaci sake ta yi waka hana akwai mai tare akwai wanda ya isa zaɓu ita mai sadi aka ciya da wurin boli da wurin saruwar gudana sai a zaɓu zaɓu masalakar masalakar zakai a'a waccan abin nan kenan afu duka kalihi dukai abin duka kalihi abu shi abu shi abu kodago to sai ni